yau litinin sha biyu ga watan maris na shekara 2018 za mu kawo muku irin wani da aka fafata a bangaren kwallon kafa a nahiyoyi daban-daban inda za mu fara da nahiyar turai a nahiyar turai din damu leka kasar ingila a premier league na kasar ingila mako na talatin a ranar asabar manchester united ta doke liverpool da kwallo biyu da ɗaya rashford ya jefa duka kwallaye cikin minti sha hudu da minti na ashirin da hudu kafin tafiya hutun rabin lokaci everton ta doke brighton and hove da kwallo biyu da nema huddersfield town kuwa sun sulhunta sifili sifili da swansea sai kungiyar kwallon kafa ta wasa ta sha kashi a hannun kwallo da kwallo wanda ya yi sanadiyan shigan magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta wasa nan filin wasan da kungiyar ta ce ta kaddamar da bincike akan faruwar lamar leicester city ta bi west bromwich har gida ta lallasa ta kwallo hudu da nema kungiyar kwallon kafa ta newcastle kuwa ta lallasa southampton ne da kwallo uku da nema chelsea a gida ta doke crystal palace da kwallo biyu da daya a ranar lahadi kuwa arsenal ne ta yi ruwan kwallo a kan kwallon kwallon kafa ta watford inda ta lallasa watford kwallo uku da nema kungiyar kwallon kafa ta bournemouth ba ta daɗi ba a hannun tottenham domin tottenham din ta bi ta har ta sha ta kwallo hudu da ɗaya ta ma tottenham din abun bai mata kyau ba domin dan wasan gaban ta harry kane ya samu rauni a gasar wanda hakan ya jawo ficewa a yau za a ci gaba da gasar ta premier league mako na talatin ko kuma za a karasa gasar ta premier league mako na talatin inda za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta stoke city da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da misalin karfe 9 na dare idan muka leka kasar Spain bangaren La Liga mako na 28 a ranar Asabar Eba ta sha kashi a hannun Real Madrid da kwallo biyu da nema. kungiyar kwallon kafa ta sabiya ko ita ma bata daɗi ba a hannun balance da kwallo biyu da nema getafe ma a gidanta bata daɗi ba a hannun lagina sa yau a ranar kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta roke malaga da kwallo biyu da nema a ranar lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta espanyol ta doke real Sociedad da kwallo biyu da ɗaya Atlantico Madrid a gida ta samu nasara kan Celta Vigo da kwallo uku da nema. Las Palmas a gida kuwa ta sha kashi a hannun Villarreal da kwallo biyu da nema. Atlantico Bilbao ta doki kungiyar kwallon kafa ta Lagares da kwallo biyu da nema. A yau za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Alaves da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da misalin karfe tara na dare agogon Najeriya, niger kamar da kasar Chad. Za mu leka kasar Germany inda ake fafatawa a gasar Bundesliga mako na 26 a ranar Asabar Bayern Munich ta lallasa Hamburg da ya shida da neman a tabalin kotu sulhunta babu ci tsakaninsu da Kurebu. hanover 96 ta sha kashi a hannun augsburg da kwallo uku da daya sai kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim ta samu nasara a kan wolfsburg da kwallo uku da nema kungiyar kwallon kafa ta bayer leverkusen ta doke kungiyar kwallon kafa ta borussia mönchengladbach da kwallo biyu da nema a jiya lahadi stuttgart ta tashi canjaras babu ci tsakaninta da leipzig sai kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta frankfurt da kwallo uku da nema a yau za a ci gaba da fafatawa a gasar ta kasar jamus inda kungiyar kwallon kafa ta wai da bremen suna tare da kungiyar kwallon kafa ta kolin da misalin karfe 8 da rabi na yammaci har ila yau idan muka dawo kasar faransa a ligue 1 na kasar faransa mako na 29 a ranar asabar psd ta doki kungiyar kwallon kafa ta mainz da kwallo biyar da nema nantes a gida ta samu nasara kan troy da kwallo ɗaya mai ban haushi lille a gida ta yi canjar ɗaya da ɗaya tsakaninta da mintafi girandis ita kuma sun sulhunta babu ci tsakaninsu da anga dijon a gida sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da ems ita ma kungiyar kwallon kafa ta Rennes haka suka tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Saint Etienne a ranar Lahadi Guicam ta sha kashi a hannun da kwallo biyar da biyu kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta samu nasara akan akan kon da kwallo ɗaya mai ban haushi toulouse a gida ba ta da daɗi ba a hannun marcel da kwallo biyu da nema idan muka leka abubuwan da ke faruwa kuwa da mu leka ne bangaren gasan league na kasar ingila inda da mu fada kungiyar kwallon kafa ta arsenal din a jiya nasarar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal din ta samu kungiyar kwallon kafa ta arsenal din a yanzu ta samu nasarar cika ta na dubu daya a raga a gidanta fly emirates a gasar premier league na kasar ingila kungiyar ta samu wannan nasara ne a ranar lahadi 11 ga watan da watan maris na shekara 2018 da kafan dan wasan ta squadron mustafi a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta watford wanda kungiyar kwallon kafa ta lallasa watford da kwallaye uku da nema mustafi ya jefa kwallonsa a cikin minti na takwas da fara wasan daga bisanin Aubameyang ya jefa kwallonsa ta biyu sai cikin minti 77 sabon dan wasan da suka yi canje da Manchester United. Victorian ya jefa kwallo ta jefa kwallo ta uku a cikin minti na 73 haka dai aka tashi a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta arsenal din tana matsayi na biyu ne a cikin jerin sunayen kungiyoyin da suka fi zura da kwallaye a gida a gasar premier league inda ta jefa kwallaye dubu daya ita kuma manchester united ita take jiran ragaman wanda ta jefa kwallaye guda dubu daya da sittin da shida a gidanta a gasar premier league na kasar ingila idan muka leka tarayyar najeriya kuwa nahiyar afirka kenan a gasar najeriya professional football wato premier na mako na sha biyu a jiya kungiyar kwallon kafa ta wiki Tuwaris a garin bauchi ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta ribas da kwallo uku da nema dan wasan ta na fi ka buga shi jefa duka kwallayen guda uku inda yanzu dan wasan yake da kwallaye guda bakwai a gasar premier league din na tarayyar najeriya kungiyar kwallon kafa ta mountain of fire ita ma ta lallasa heartland owerri da kwallo uku da nema enugu rangers ta samu nasara akan ba da kwallo ɗaya mai ban haushi gora ma bata ji daɗi ko kuma gora ta doki kungiyar kwallon kafa ta sunshan da kwallo ɗaya mai ban haushi yobe stark ko ta samu nasara akan kano pilas ne da kwallo biyu da nema mega tornadoes kuwa ta samu nasara kan plateau united da kwallo ɗaya mai gun haushi kwara united sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin su da el kanemi ita ma ifan uba sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da avio warriors lobi a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta katsina united da kwallo ɗaya mai ban haushi a yau za a buga wasa ɗaya tilo a bangaren wasannin mako na sha biyu na premier league na tarayyar najeriya inda akwa united za su karɓi bakuncin nasarawa united da misalin karfe hudu na yammaci a agogon najeriya nijar kamaru da ƙasar chad iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyoyi e, huta lafiya